أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wata'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta lahadi biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wacce sai daidai da goma sha hudu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani suratul ma'ida a jiya mun kwana a aya ta hamsin da tara ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin dalilin da yasa ahlul kitabi ba su mu abubuwa ne guda uku kamar yadda qur'ani yayi bayani na farko imanin mu da Allah subhanahu wa kasantuwar mu mu sannan abu na biyu kasantuwar mu mun yi imani da abin da aka wa waɗanda suka gabace mu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي عيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أبين دا أكا سوكر منا da wanda aka saukar wa waɗanda suka gabace mu mun yadda da shi su kuma ba su yadda da nasu ba bare kuma ma su yadda da na wani sannan abu na uku mu Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu su kuma ya ɓadda su domin ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sun dawo da wani fishi akan fishi walil kafirina azabun muhim don haka waɗannan dalilan guda uku shi yasa duk mutumin da ba irin ka ba ba zai kaunace ka ba saboda yana ma bakin ciki kai ka shiryu yana ma bakin ciki kai kana da constitution irin na Allah kana da tsarin da zaka bi ba kame kame ba ba jaye jaye ba saboda in ka duba ahlul kitab zaka duba sakamakon irin yadda yahudawa suka lalata musu addini sai ya zama ba su da istiqama babu tsayuwa sai jaye jaye idan ka zo kan maganan giya duk musulmin duniya in dai musulmin ne da gaske kace da shi menene hukuncin giya zai ce maka haramun ne a musulunci amma idan ka koma can sai ka samu wasu ce a an ce ka sha amma yar kaɗan to mu kuma addini ya nuna mana duk abinda ya mayar da mutum to mai yawan sama haramun dan kaɗan ɗin da zai bugar da kai to in kaɗan ya bugar kuma yaya mai yawa yake ya haramta wasu kuma su maka a'a ka ta sha babu kaini ba haram ce wani kuma ya ce maka a'a shi a wurinsa haramiya ne kaga mu ba wanda za ka samu musulmi ka tambaye shi saboda tsarin ya zo ya tabbata guda ɗaya inna marhamru wal maisir wal ansabu wal azla rijisun min amali shaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihun to sakamakon wannan abu shine yasa ba su mu yasa ba su son mu ɗauki misali kamar aure duk musulmi in dai sahihin musulmi ne na duniyan nan ka masa menene hukuncin aure ba zai ce da kai haramun ba amma su aurensu akwai waɗanda suke ganin kai aure haramun ne shine abin da ake cewa rahabaniya ma'ana duk wasu abubuwa da addini ya halatta maka cin nama misali sanya sutura sai ce da kaya bai halatta ba don haka aure shi aure shi haramun ne shi ko wancan in ka koma sai ce da waɗannan protesters bijiraru waɗanda suka fanɗare wa karantarwa almasihu aure ya halatta a yi amma mata ɗaya ce za ka aura in kuma ka aura babu saki sai dai mutuwa ya raba kaga bambanci saboda yau da kullum to musulunci ko sai kawo abin nan da nan saboda zamantakewa dole yau tsakanin harce ma da haƙori ana sabawa bare kuma mace kaga in an saɓa sulhu ya gagara sai aka ce to ga mafita ga yadda za a yi to wannan dalilai guda uku shine yasa ahlul kitabi ba su kauna mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Allah subhanahu ta'ala sai ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul annabi ce da su hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalik shin ashe bazan ba ku labarin mutane waɗanda suka fi sharri ba masubatan in an ce masuba daga kalmar asaba yusibu isabatan masuba ma'ana tawab lada asalinsa kenan wasu malamai suna cewa asalinsu sa ala wazni maf'ul wasu suka ce a maf'ula kamar yadda ake cewa masuba ana ce masuwaba kamar yadda zaka ce mashwara kana iya cewa mashura wani mai hikima na cewa wa kuntu idza jari da'a li madhufatin ala wazni maf'ulatin wa kuntu idza jari da'a li madhufatin ushammiru hatta yunsafa as-saqa bi izari hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika matubatan inda Allah shin ashe ba zan ba ku labarin mafi sharrin mutane ba samun sakamako a wurin Allah subhanahu wataala in aka ce as-sawab asalin salada ne wannan jumla ana kiranta isti'ara a cikin balaga saboda misali kaman kaga idan kace da mutum kalmatul bushra ko bushara qala ya bushra ya bushara ta wace irin bushara yayi sai ce hadha ga kaga bushara shi musamman ga wanda bai da haka haihuwa idan mutumin da aka yi wa haihuwa kaga zai ce ina yi maka bushara amma sai ka bani tukuyi saboda ka samu karuwa to an ce bushra kalma ce wacce abinda ake tsammanin zai biyo baya alkhairi ne ba sharri ba amma sai Allah ya ce a wani wurin bashirin munafiqina yiwa munafiqai bushara suna tsammanin ko alkhairi za a ce sai ce bi anna lahum azaban alima yi musu bushara ba irin wacce kunne ya saba ji ba gaya musu bushara cewa suna da azaba mai radadi wannan ana kiranta isti'ara a cikin balaga to anan kaga da ce hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika matubatan inda Allah ba zan ba ku labarin mutanen da suka fi sharri ba samun lada ko kuma sakamako a wurin Allah suna tsammanin za a ce ai ga yadda zancen yake sai ce man la'anahu Allah shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya la'ana domin an ce lada sakamako kaga ana saka ma wanda ya kyautata aiki ne sai a bashi lada amma sai aka ce to gashi ku saurara man la'anahu Allah wanda Allah ya la'anta irin wannan wani mai hikima yana cewa tahiyyatuhum tahiyyatu bainihim darbun waji'u in an ce gaisuwa wanda ya gaishe ni alkhairi ya maka ko sharri alkhairi ne amma sai ce tahiyyatu bainihim darbun waji'u wai gaskiya ko ko gabinan gaisuwa da ke tsakanin su shine bugu mai zafi kaga wanda yake ba saba da haka ba wannan ita ce isti'an man la'anahu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance shi wa ghadiba alaihi sannan yayi fishi da shi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazir sannan ya sanya daga cikin su akwai birai sannan kuma akwai aladu jam'u qir jam'u khinzir wa abada sannan kuma ya bauci gumaka kaga duk waɗannan sifofi ne wanda in ka duba zaka same su a cikin banu isra'ila Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su mutane ne masu hassada am lahum nasibun min al-mulki fa idhan la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlih faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda kaga mutane ne masu hassada sannan mutane ne marowata قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا da ku ne kuke da ainihin mulki na duniya ku ne kuke da arziki da ni'ima wacce Allah ya sowa da mutane ita da kun matse kun hana mutane walwalawa sannan kuma mutane ne waɗanda yake kaskantattu duribat alaihimu dhillatu aina ma tuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskana duk inda kaga ba yahude duk ka kaga ba nasare zaka samu tattare da shi akwai ruwa na kaskanci da kuma wulakanci shine mai hikima ke cewa innal ghaniya wa in innal faƙira wa in afada ghinan latura alaihi makayilul faq shi mawadaci ko ko marashi ko da ya samu wadatan saboda bai saba da yin ta ba sai kaga tambari na rashi da tare da shi kuma ofis gaba kana iya ganin mutum wanda ba irin ka ba bai wanke damtse bai kallon alƙibla za ka samu abin da yake ɗauka duk wata ya rubanya naka rubin barumbe amma kuma sai ka samu kullum cikin bashi yake muna fahimta don haka man la'anahu wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alaihi yayi fishi a kansa wa ja'ala minhum alqirada ya sanya daga cikinsu akwai birai wal khanazira da kuma aladu wa abada tago anan akwai riwayoyi da yawa ana cewa wa abida tago kuma akan ce wa ubida tago sannan akan karanta wa abadu tago sannan kuma akan karanta wa abuda tagut amma riwayoyi guda biyu sune kadai mutawatira ita ce wannan wa abada tagut kuma ya bauci gunki sannan kuma wa abuda tagut wannan riwaya ce daga Hamza rahmatullahi alai ɗaya daga cikin a'immatul qurra cikin malaman mu na ainihin makaranta qira'atul ashr ashirin wace wacce yake mutawatira shi idan aka ce tagut malamai sun kai ruwa rana wurin fassara abin da ake cewa tagut Alamtara tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih faman wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati menene ake ce shi taghut ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayh ya dunƙule mana ma'anar kuma ya gani. wasu ka ce abinda ake cewa taghut kullu ma siwa duk abinda ba Allah ba wannan shine ake cewa da shi tagut kamar da ibnu qayyim ya bayani rahmatullahi alaihi duk kullu ma ubida siwa Allah duk abinda aka bauta koma bayan Allah gunki ne a'a mutum ne kai koda iyalinka ce misali wacce ka dinga binta sau da ƙafa kamar yadda mu muke cewa bi ta zaizai babu iya abin da za ka iya yi sai abin da ta shata ma sai abin da ta ɗaura ma kana biye da ita ko da ko abin nan ya saba ma Allah to ita a wurin ka ta zama tagoto haka kuma da da ɗanka misali duk abin da yake so shi za ka yi ko da ko son shi ɗin nan ya saba wa Allah subhanahu wa to wannan ana kiran shi tagoto don haka ba wai sai ka yi bauta ta sujjada da ruku'i ba a'a ka riki mutumin da yake babu yadda ka iya yi sai da yaddansa da sonsa ko da ko yaddansa nan ta saba ma Allah subhanahu wataala wannan za a kira shi tagut shi yasa ya tabbata a cikin sunan wanda muka karanto a shekaran jiya cikin karatun mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi allati bayna jambai duk imanin mai imani imanin ba zai cika ba sai annabi a wurinsa alaihi salatu wasalam ya kasance mafi soyuwa fiye da ƴaƴayensa fiye da dukiyarsa fiye da ran nan naka da kake kyamar ka mutu sai ka fifita annabi akan wannan abu sallallahu sannan imanin ka zai cika a don haka wa abada tagut ulaika sharrun Makenan. wa adallu an sawa'i sabil waɗannan su ne suka fi kowa sharrin matsayi a wurin Allah sannan suka fi kowa bacewa daga ainihin hanyar da yake ita ce daidaitacciya wannan ana kiran shi mushakala a ainihin balaga domin kaga da ba qur'ani bane da sai ya ce ula'ika sharrun makanan wa sharrun an sawa'i sabil amma sai sauya salo kamar yadda yake cewa ashabul jannati yau yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila kaga khairun mustaqarran da ya kamata da ba qur'ani ba ce wa khairun maƙila. amma sai ce khairun mustaqarran wa ahsanu maƙila. ma'ana lafazin da ya amfani da shi a farko can ba shi ne sake amfani da shi a nan ba shi ake kiran shi mughayara wato sauyawa da kamata yayi a ce sharrun makanan wa sharrun an sawa'i sabil wato su suka fi kowa sharri sannan kuma su suka fi kowa bacewa daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza ja'uku wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad daqalu bil kufri wa hum qad kharaju bi والله أعلم subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labarin halayyan waɗannan mutane wa idza ja'ukum idan suka zo wurin ku ku mu'minai an ce har yanzu dai magana ake akan yahudawa saboda su aka ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya da su ake magana don haka sai malamai wasu daga cikin na tafsiri suka ce siyakin har yanzu bai gushe ba akan yahudawa da nasara ake magana wa idza ja'ukum idan suka zo wurin ku kalu sai su da ku amanna mun yi imani kamar yadda a can suke cewa wadda ta'ifatun min ahli wa qala ta'ifatun min ahli kitabi, aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahar wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un suna cewa in kun ga waɗanda suka yi imani ku ce kun yi imani da abin da aka saukar wa annabi amma da yini kadai amma cikin yamma can ku kafirce da abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kar ku yi imani da wani abu face mutumin da zai bi addini irin wanda kuke akan sa a yau da wannan aya da wancan sai malamin ku ce siyakin jumla har yanzu ana magana ne akan yahudawa da nasara wasu daga cikin malamai suka ce siyakin ya juya ana kiran shi iltifat sauyawar magana ma'ana an baro waɗanda aka faro magana da su yanzu an koma magana kan munafikai su kuma ko wancan ka ɗauka ko wannan duk cikin ƙur'ani an samu inda aka yi bayani wa minhumul ladina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun daga cikin su akwai waɗanda suke cutar da annabi alaihi salatu wasalam suna cewa kunne ne mu magana ta nan mu batta munafikai kenan sannan idan ka koma can wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un in ka hura sama can kadan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم sai suka ce wannan da wancan ana magana ne da munafikai to ayyan ma idan muka ɗauki wancan magana ta farko muka ɗauko wannan muna iya cewa babu laifi magana ake da yahudawa waɗanda kuma sun ɗauki ruwa irin na munafikai domin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal munafiqa kashati al'aira baina shatai wato shi munafiki yadda kasan tinki ya ce wacce yake mai ruwa biyu a cikin abin nan tumakai zai zo nan ya zo can zai zo da wannan fiska sannan ya zo da wancan fiska a wani hadisin yake cewa tajidu min shirarin nasi yawmal qiyama zaka samu daga cikin mafi ashararan mutane ran alqiyama alladhi yati haula'i biwajh wa haula'i biwajh wanda zai zo wa wannan da wannan fiska sannan ya karkata ya liliya ya je wa wancan da wancan fiska shi yasa masu hikima suke cewa wa kuntu idza sadiq arada ghaibi wa sharraqani ala dhama'in bi riqi afawtu dhunubahu wa kadhamtu ghaibi makhafata an aisha bila sadiqi yani shi munafiki duk inda ya karkata kana iya gane shi wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kana iya gano sa daga tuba tubai wurin magana a don haka idan muka ce munafikai yake magana da su anan yana iya dauka in mun ce yahudawa ne to amma abu mafi jaye mu ce maganar yana nan akan yahudawa ake yin ta amma masu ruwa irin kuma na munafikai wa idza ja'ukum in suka zo wurin ku qalu sai su ce amanna mun yi imani da abin da aka saukar wallahi muna nan tare da ku wa qad dakalu bil kuf alhali sun shiga da kafirci wa hum qad kharaju bi kuma su din sun fita da kafirci ma'ana zuwan su ka. bai amfanar da su da komai ba sauraron da suka yi maka bai tsina namusu komai ba hafali sun zo wurin kada fuskoki ne da yawa wannan kuma a cikin mutane za ka iya samu da yawa wa kaifa aslamu min man lastu a'rifuhu eh? fa aslamu min ahlil al-mawaddat an-nasu da'un dawahu al-mahdu tarkuhum wa fi al-jafa'i lahum qat'u al za ka iya samu mutum yana iya zuwa maka da fiska gashi na يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب إن كن هدو دشي باكن نن كمر مزن قيلا أما إن يسويا يكركتا شيني دشي زاء هدو كتفي دغن زغل ددسيسا abin tuba tubanka a ci maka duga digi a cikin mutane ana samu ayo don haka zuwan su sauraren sauraron da suke maka annabi bai amfanar da su da wani abu ba don sun shigo da kafircin su sun kuma nade kafircin su kamar yadda mutum ke nade kayan shanya ya dauko daga kan igiya hakan nan suka tashi suka fita da kafircin su amma ka sani ka gaya masu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun Allah shi yafi kowa sanin abin da suka kasance suna boyewa ko da sun bayyana maka ko da sun ɓoye ko da sun ce sun yadda ko da sun ce ba su yadda ba annabi kwantar da hankalinka alaihi salatu salam Allah ya fi kowa sanin halin da suke ciki na وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون عبد الله Abbas radiyallahu anhu yana cewa daga wannan aya zuwa wacce take biye da ita yana cewa ma fil qur'ani ayatun ashaddu tawbiqan min hadi a duk cikin qur'ani gaba daya babu aya wacce tafi tsananin kausasa zargi da suka ga yahudawa irin wannan aya sannan dhahak radiyallahu anhu yana cewa ma fil qur'ani ayatun ashaddu khawfan min hadi a cikin alqur'ani gaba daya babu aya wacce tafi ban tsoro fiye da irin wannan aya menene yasa wannan aya take da ban tsoro gata shine halin da mu ma muke ciki a yau wa tara katiran minhum annabi zaka ga wasu daga cikin yahudawa yusari'una fil Filis mai udwan suna tsere tseratayya wurin cikin saƙo da kuma ƙetare iyakar Allah subhanahu wataala ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa ala inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharimu lallai kowane sarki yana da iyakoka yana da dokoki yana da tsare-tsare amma ku sani iyakokin Allah shine abin da ya shata ya haramta duk abin da Allah ya haramta subhanahu wata'ala to wannan ita ce doka iyaka boda na Allah subhanahu wata'ala to sai ka duba kaga ayan nan tana magana ne da Yahudawa amma da ni da kai da shi da ita a yau sai wanda Allah ya yi wa rama daga cikin mu ɗan kaɗan mun tunjima cikin irin waɗannan abubuwa tsere cikin zunubai sannan tsere wurin ƙetare iyakokin Allah subhanahu wata'ala shin ba a cikin mu ne aka samu wani abu wanda wai kasuwanci na ribar ma ba irin ta hankali ba Allah subhanahu ta'ala yana cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah an mana bayanin riba haramun ne da nassin qur'ani da kuma nassin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ataitum min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah an mana bayanin haramcin ta sannan aka mana bayanin makoma mutumin da yake ta'amuli da riba amma sai muka ɗauko kaɗan daga cikin hali na Yahudawa sai wani mutum ya bayyana mayaudari maci amana marajin tsoron Allah wai shi yana ma nuna cewa kaman Allah ne ya turo shi ya ceto talakawa daga cikin wannan talauci da ake ciki ya zo sai ka ba da dubu hamsin a baka dubu ɗari ka ba da dubu ɗari a baka dubu ɗari biyu amma bai kamata kuma a ga laifinsa ba saboda kai musulmi saboda kwaɗayi da neman abin da ba alali ba ka tunjima kanka satin da na yi khutba nake cewa wannan mutum haka yake yi a wurare daban-daban yi a can yayi a nan duk inda ya je sai canza suna sai samu musulmi ya mai da shi shine frontier shine yake frontin abin in an ce da kai wani ai abdul jabbar ne ko ko abdul qaha ko abdul kaza misali kaga da shi za a yi amfani sai ya zama da cewa za a ja ka satin da ne khutba sai abin ya zo ya bouncing na ce wa mutane ku yi hattara matayenmu daga cikin gidaje suka dinga sai da zinarora da gwalagwalai da azurfa da kuma jeransu na samiri wai dan za a shiga cikin irin waɗannan abubuwa to fa minhum man na nahbahu wa minhum hay yanzu man yantazir kaga dai haɗa kuɗin gaba ɗaya. dan kuma ni na samu labarin bai yi wannan aikin ba sai da ya hado duk inda zai hado saboda ya san cewa cuta zai yi sai da ya haɗo duk inda zai haɗo ya karaɗo ya bibi duk wanda zai yi ruwa da tsaki kan magana ya saka masa nashi kayan ya ja ya riƙe sannan sai ya shirya wa irin wannan rana abu ya zo sai ya zamana hukunci da yake ba na Allah bane kai kuma sakamakon tsere cikin zunubi sai dan sanda da kai ejen da wanda ka ba da kudi sai hada ya kama shikenan magana sai ta mutu misali in ni ejen ne wanda nake kai masa kwastomomi kai ka bani kuɗin ka to idan aka zo da ni ejen da kai da ka ba da kuɗin sai a rike mu gaba daya kaga babu sauran kankan kan wajen lalin faratan ba faɗa rijiya sai magana sai ta mutu kaji wani doka to kaga mai hankali kuma yana na yana yawansa mai hankali ya san cewa sakamakon saba ma Allah da aka yi subhanahu wataala aka fada cikin wannan akwai matar da ta zo hankalinta a tashe idan tana zuban ruwa hantanta a karkade gida na marayu ta dunkule ta sai da miliyan takwas ta miƙa tana wa abin ya bounce to duk sanda mutane suka rika saban Allah jari ba za su taba gani mai kyau ba ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسب يعني دسن mutane suka riƙi saƙon Allah jarinsu babu yadda za a yi su zauna lafiya shi yasa Allah yake ba mu labarin Yahudawa wa kafiran minhum zaka ga da yawa daga cikin su yusari'una fil ismi wal udwan suna tsere cikin sabo da ketar iyakar Allah subhanahu ta'ala wa aklihim da kuma cin suga ga haram labisa ma kanu ya'malun tur da abinda suka kasance suna aikatawa kaga a can ya ce abin nan sakamakon irin ayyuka da suke yi aka haramta musu abubuwa wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhlihim riba wa qadinuhu an wa amwal amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima ga riba ana ci ga haram ga dukiyar mutane kamiya miya sai ka duba kaga mu yau muna cikin wannan magana ko ba ma cikin za ka same mu tanjam shi yasa rayuwar mu take cikin kunci muke cikin tsanani da kuma wahala domin don mutumin da ya riki haram ta'amuli da sabon Allah jarinsa to sai an masa jarabawa ko a kansa ko dai cikin dukiyarsa ko ƴaƴayensa kana iya kwasan kuɗin mutanen ka tara ka riƙe ka samu ka ɗauka ka sata amma kuma sai ka ga duk ƴaƴayenka mashaya ne ba wani nagari wanda za a ɗaga a ce gashi daga ɗan ƙanƙani musulmi mai imani a cikinsu shine mashayin giya kawai wanda ya taƙaito anan amma ka wani yana iban cocaine yana iban indian da wiwi duk duniya wuta ce kawai baya iya hadiya amma duk komai yana hadiya saboda ka saci dukiyar mutane kuma kana mu'amala da riba don haka hutu bai ganka ba ko ko a'a ka saci dukiyar ga dukiyar ta samu dukiya ta kai dukiya amma kuma sai Allah ya hana maka natsuwa ba ka da natsuwa ko da ba ka iya bacci sai ka sha drugs a lokacin da talakan da zai kwana bai ci ba bai yi ne ba duk sanda ya sa karin shi sai an zungure shi an ce an kira azuwa kai ko baka iya bacci sai ka sha drugs sakamakon sabon Allah subhanahu wataala Allah ya ci gaba da cewa labisa ma kanu ya'malun tir da abin da suka kasance suna aikatawa shi yasa irin waɗannan abubuwa da muke ciki a yau yau wannan ya bayyana wancan ya bayyana wancan ma ya sake bayyana abu ne da ya kamata mu duba ayyukanmu don inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru aw ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum sakamakon abinda kuka aikata ne shi sa kuke gani a yau muna fata Allah ya mana tsari laula yanhahu لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا أنا كانت أداة امتناع الوجود واتو فيني وندك عن ke hana لولا ينهاهم الربانيون والاحبار me yasa malaman su na yahudawa masana ba su hane su ba an qaulihimul is daga faɗin zunubi wa aklihim da kuma cin haram mai yasa malamansu ba su hane su ba labisa ma kanu yasna'un tur da abinda suka kasance suna aikatawa da ta farkon labisa ma kanu ya'malu da labisa ma kanu yasna'un duk ma'anan su daya kenan da wannan zamu fahimci a duk sanda mutane suka ga banna suka batta tana ta wanzuwa ba ainihin hana ba to mu tabbaci hakikanin cewa lalle babu wanda zai zauna lafiya ya tabbata a cikin hadisi na Aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace anuhlaku wa fina salihun shin za a halakar da mu bayan a cikin mu akwai bayan Allah nagartattu sai annabi ce eh za su halaka su ma saboda sun gabanna ba su tsawatar ba ashe kenan kaga duk sanda mutane aka gabanna ba a tashi an yaƙi bannan nan ba ba a hana ba ba a daƙile ba to da mabannacin da wanda ba ruwan shin duk babu wanda zai zauna lafiya Sufyan bin Uyayna radiyallahu anhu yana rawaitowa cewa a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin halakar da wata alƙarya sai ya yi wa annabin wannan alƙarya wahayi cewa a halakar da wannan alƙarya sai annabin ne ce da shi akwai wani bawan Allah a ciki sai Allah subhanahu ta'ala ce a fara da shi mai yasa saboda ya ga kyakkyawa bai ainihin yi umarni da shi ba sannan kuma ya ga mummuna bai tsawata ba ashe kenan kaga da ni da kai duk ba za mu sha ba domin wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fitina ku ji tsoranta wacce in ta tashi zuwa ba wai ainihin waɗanda suke tsokano tambane kawai za ta tsaya kansu ba a har kai da ka noke wanda kai babu ruwanka kai ma musiba sai ta faɗa ma shi yasa zaka ga wurare da yawa Allah yana kira da umurni da kyakkyawa da hani da mummuna khudh aqwa wa amur bil 'urf wa wa'rid 'anil jahilin ya bunayya aqimis salah amur bil ma'ruf wa wanha 'anil munkar wa asbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmi al-umur sannan kuma can yake cewa laysu sawa'an min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat su yi daidai ba a can yake mana bayani wasu bangare daga cikin banu Isra'ila an fidda su daga cikin rahmar Allah subhanahu saboda sun ga kyakkyawa Basu yi umarni da shi ba sun ga mummuna basu hana su tsawata su ce dan me ake yi ba sakamakon wannan sai an da su daga cikin rahama. Laucinan Ladinai ka faru min bani Isawaila Alalisa ne dawuda wa cikin Sani Maryam, zali ka bi ma wa Kano ya asa duwan Kano na hauna an mun kirin faɗo Sama Kano ya Halin da muke ciki kena yau, lalacewar mu a yau ta kai ga mutum zai ɗauko zina wai kai. kai ne za ka zo ka bashi wurin da zai kwanta da ‘yar wani wacce ba alaliyansa ba ya yi zina da ita wai kana ganin ka taimake shi wannan banna ce shi sa ibnu jarir rahmatullahi alaihi cewa da wannan aya za mu fahimci duk mutumin da ya ga banna ya yi shiru bai tsawata ba shi ma mabannacin ne ya tabbata a cikin sunan imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa addallu ala alkhairi ka fa'il mutumin da zai yi nuni kan alkhairi kamar shi aikata mafhumul mukhalafa kishiyar haka waddallu ala sharri ka fa'il wanda zai nuni kan aikata sharri shi ma kamar shi aikata dauki misali akwai magana da nake faɗa da yau. in kaga banna tana aukuwa a wani wuri baka hana ba kace a ni ai ba ruwana ai mu muna zaune lafiya to idan mare ruwan naka ya kare kuma sai ya dawo mai ruwanka shine harin da muke ci a yau Ka ga fitina a yau in bacin yanzu da Allah ya taimake mu da rahamarsa ƙura ta ɗallafa lafa misali aka ɗan saki jiki za a ga kaya ba a damuwa a ce za a bincika ko a duba amma ka duba kwanukan baya wane ne hankalin ke kwance daga mu har jami'an tsaron babu wanda hankalin sa ke kwance domin na ji daga sika wasu 'yan sanda wata rana wani daga cikin ɗalibai ya je wurin wani abokina da ke bani labari don in gaya muku cewa eh, wato wannan fitina na cewa za a yi mana jarrabawa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi thamarat wa bashir as-sabirin duk waɗannan abubuwa guda biyar idan ka koma za ka samu sun cika cir da cir sakamakon sabon Allah subhanahu wataala bawan Allah nan yana da shiga yana yin shiga irin ta manzon Allah alaihi salatu ya dan dage wannan sa niso sakai sannan ya bar gemun sai ya je wurin wannan aboki na ce me kake da shi wanda zan ci dan yunwa nake ji yace to to kasan ni ba ni da abin da zan baka a yanzu sai dai ga kuɗi zan baka ka je ka siyo doya da kosai don shi za a samu yanzu ya je ya siyo wannan doya ya a wansa. yan sandan da ya kamata su kare mu su kare dukiyoyin mu da rayuwar mu da komai namu da suka ganshi da irin wannan shiga da dan kunshin leda a hannu su biyar kowa ya ta kansa wai kafin maza su shirya alhaji ado shirya kai da kake dauke da yan bindiga kullun cikin kambu amma gashi kuma maza sun kada ka kaga sakamakon sako shi yasa nake cewa babu wani mutum a wancan lokaci wanda hankalinsa ke kwance sakamakon banna sakamakon sakon Allah subhanahu wataala kaga a da a wancan lokacin dan tsakanin idan kai mantuwa kafin ka dawo an sure amma yanzu da ka bar jaka za a ce yalla bai zo ga ka manta saboda karka kai al'umma bar zama ba su shirya ba <laughs> Allah ya mana tsari kanu laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar menene yasa malaman su masu tsoron Allah nasu na cikin Yahudawa ba su hane su ba daga faɗin zunubi da kuma cin aram labisa ma kanu yasna'un tur da abin da suka kasance suna aikata ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi don mutumin da ya ga abin ki daga cikin ku ya canza su da hannunsa wannan ana magana da sarakuna ne ana magana ne da mutane masu iyali a cikin gidajensu idan baka da ƙarfi kai ba mai mulki ba baka da iyali to sai annabi ya baka second alternative alaihi salatu wasalam fa in lam yastati in baka iyawa da hannu fa bi lisani kai magana daurin malamai ku ce wannan abu banna ne wannan abu bai dace ba ba haka ake yi ba idan ko kai ba malami bane ba saraki ba sannan baka da iyali baka da baki baka da hannu sai aka ce to fa bi qalbi ka kyamaci abin a ranka amma haka muke ayo ba haka muke ba shi laifin mai laifi shi safe ka don Allah shi ne yake da wannan sunna subhanahu wa ta'ala in abun ya taso kowa sai ya tsaya ya rasa yadda zai yi zamani ya wuce da mu ɗan kaɗan baya ba wani mutum da ke fita ya dawo shi kanshi baya yadda da shi yana da rai sai ya ga kanshi a gida saboda kana fita kafin ka kai a ce bam din ya tashi ko kana bari ya tashi sai zamana yanzu babu sauran aminci babu amana tsakanin mutane e duk wanda ya zo ko ba mutumin Allah ne salamu alaikum ba ruwanka da shi kawai ka zo kana neman wani ina neman wani wa kake nema daga ina tambayoyin kwakwaf kakaf da kakaf sai ka gano saboda kada ya tashe ka baka shirya ba to dole ne mu gyara ayyukan mu mu koma ga Allah subhanahu wataala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawanna 'anil munkar ko dai ku yi umarni da kyakkyawan aiki wala tanhawunna 'anil munkar ko ku yi hani da mummuna Au lisallitanna Allahu alaikum zulla ko kuma Allah ya daurara muku kaskanci da tozarci da wulakanci la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum ba zai tsame wannan kaskanci ba sai kun koma zuwa ga addinin ku ya tabbata a cikin wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima wa lam ya'khudhu bi idan mutane suka ga azzalimi mabannaci ba su yi kamu da hannunsa sun hana shi ba yushikullahu an ya ummahum bi iqabin min indi Allah yana dab da ya game su da ukuba daga wurin wurinsa subhanahu wa ta'ala wa yake zo hankalin sa kunce baka da kudin baka huta ba na da kudin ma baka huta baka da kudin yadda nake bayani kai kanka jari ne domin wani na kallon ka kai yanzu in an kai wurin masu yankan kai za ka yi kaza Ka kaga baka huta ba sannan ka yi kuɗin ma baka huta ba ka zo ka ɗauko kare daga turai ka ajiye sannan ka ja wuta ka sanya a kata duk saboda sabon Allah da can ba haka ake ba to dole mu koma ga Allah subhanahu wata'ala sai mu samu sauki annabi yana cewa a cikin sunan alaihi salatu wassalam idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum aznab al-baqar ورضيتم بالزار وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم ان dai mutane suka ce ba ruwansu da Allah sun bar addini kuɗi suka sawa gaba to muna tare da wulakancin da muke ganin yau shine masu iya magana suke ce annasu atba'u man damat lahu ni'amun wal wailu lil mar'i in zallat bihi qadamu lamma ra'aytu akhillai wa khalisati wal kullu muhtashimun anni wa muhtajimu abdau jafa'an wa i'radan fa qultu lahum aznabtu dhanban fa qalu dhanbuka al adam kowa ya mani bara'a ya kaurace mani ya ki abota da nace don Allah jama'a ku zo wai laifi na yi ne saboda kowa baya magana da ni ba mai son ya yi a kai wallahi mutumin kirki ne amma laifinka guda daya ba ka da karafuna laifin ka kenan Allah ya mana tsari wa qalat al yahud wa qalat al yahud yadu Allah maqlula lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha wa la وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين إكرمة رضي الله عنه aya وأن آية ne أكم في الحاص بن أزراء ɗaya daga cikin kasungumar maguzawan Yahudawa a lokacin da jarabawa ta same sa cikin dukiyarsa sai yake cewa inna rabba muhammadin bakhil lallai ubangijin annabi muhammad alaihi salatu wasalam marowace ne sai aya ta sauka irin wannan abu yahudawa sun farfade cikin qur'ani da dama su kaki gariya su jingina ga Allah subhanahu wataala ko kuma su su faɗa ma hoha su ce suna adawa da Allah subhanahu wataala قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ثم بدي وانا ويسوسنا إيايا لألا إنا كذا ألا هدى ذاك يقابل شيء سبحانه وتعالى sannan sun faɗa a can sama suna cewa aljanna ta su ce wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyu waɗancan shine burace buracen su can kuma suke cewa to ai annabi yana mana barazana yana cewa za mu shiga to ai mun shiga wuta kasantuwan mu na hannun daman Allah ba za mu yi wani abu ba sai yan kwanuka kaɗan wa qalu lan tamassana an illa ayyaman ma'duda ai in ma har mun shiga wutan to yan kwanuka ne kaɗan wutar za ta taɓa mu shi kenan sai a fito da mu sannan rashin kunyan yahudawa ya kai ga ɗaukan ɗa su jingina ga Allah subhanahu wa wa qalat al-yahudu uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakun yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne ma'azam iyadan billah sannan kuma su kiristoci suna ce annabi Isa ɗa ne na Allah ka duba abinda Allah yake cewa a can takadu samawatu yata yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda mai yasa أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن أبدا سنتو كده سما دكسا ددواتو سنجي دد إيه إيه شيء سبو دا أنجين جنة الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in Allah shine ya halicci komai ya kuma san zaman komai da kowa amma fitsarar yahudawa fitsarar yahudawa ga irin wannan abubuwa da suke faɗa sannan suka kare suka ce to ai su ba ma ɗa ba ma su kansu ƴaƴaye ne na Allah wa qalat Yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ƴaƴayen Allah ne mu ne mafi soyuwa gare shi sannan shi wannan fin'as shi ne wanda yace Allah subhanahu wa ta'ala ayadan billah wai fakiri ne ba shi da abin da zai wa bayinsa Allah ya ce annabi ka gaya masa laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bighairi haqq wa naqulu dhuqu adhab al-hariq anan sai suka sake nanatawa wa qalat al-yahud yadullahi maghlula yahudawa suka ce hannayen Allah a kama yake bi ma'ana muwassaqa amma anan ana kiran shi kinaya a cikin balaga ma'ana in an ce hannu a kame yake kinayatun anil bukh kinaya ce akan ruwa Allah yana cewa a can ah, wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bas fataquda maluman mahsura karka shimfida hannun gaba daya sannan karka kame gaba daya sai ka tsinci kanka cikin abin zargi cikin masu nadama ashe kenan kun ga anan ba wai ana nufin daurewa a daure ba a'a in an ce ghalla ya gullu wa ma kana li nabiyyin an ya gulla wa man yaghlul yati bima ghalla yawm al-qiyamah duk wanda ya coge ya koye wani abu zai zo da abin da ya koye ran al-qiyamah ba wai daurewa ake magana ba a'a kinaya ce ta cewa wai Allah marauci ne iyadan billah irin wannan a cikin Hausa zaka ga muna da irin waɗannan kinayoyin da yawa wane ya bani goran gayyata a goran ne baka koko a'a ya nemi ka je wurinsa ya nemi ka je wurinsa wane kana sheke ayarka ina ayar da kake shekewa kaga kinaya ce gaskiya kana cin karanka babu babbaka ina karan yake kinaya ce kaga yahudawa ma sun san Allah yana da hannu subhanahu wataala amma idan ka koma wurin malaman ilmul kalam suna magana in an ce aliyat a cikin larabci tana da ma'anoni da yawa aliyat tana iya daukan wai alquwa kaifi sannan aliyat tana iya daukan an'ama kamar yadda mai hikima ke cewa lahu ayadin alayya sabiga u'addu minha wa la u'addiduha sannan aliyat tana iya daukan sila to amma mu aqidar mu ta ahlus sunna Allah ya tabbatar wa da kansa hannu kuma mu ma mun tsaya nan idan ka ce da ni a ah, yaya zan ce Allah yana da hannu to shi ya tabbatar da kansa hannu amma ko da nace maka yana da hannu nace maka irin nawa hannun ne bare ka ce da ni don me zan ce yana da hannu misali kama na rubuta misali a Hausance Z A M F A R A me za ku ce da shi wannan zamfara kai sai ka ce zamfara na ce a'a ni abinda nake nufi zamfara kai kai da ka karanta da ni da na rubuta wane ne ke da gaskiyar magana to ni na ce a'a kai ka ce zamfara na ce a'a ni ba haka nake abinda nake nufi ni zan fara. kai za a gaskata ko ni za a gaskata to Allah da abinda yake kuma ya zamu ce a? muna fahimta ba yahude har ya gane Allah yana da hannu amma kai ka tsaya kana jayayya ka dinga magana wai a'a gashi ya tabbata cikin hadisi sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innal muqsitina ala manabira min nur masu adalci suna kan wani mimbari na haske na annuri suna kan mimbari na haske na annuri ala Yamini rahman a daman ubangiji annabi don ya nuna maka Allah yana da hannu subhanahu wa ta'ala sai ce wakilta ya dai yamin dukkanin hannayensa ma dama ne don shi bai da hagu subhanahu wa ta'ala to ya kuma abin da ya tabbatar da kansa qul a antum a'lamu amillah shin ku ne kuke da sani ko Allah subhanahu wataala innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama akan kan hannayensu sai kuma zo ta jayayya ce a'a ai abin da ake nufi gashi can ma kuma ya tabbatar mana da cewa yana da dama walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la akhadna minhu bil yamin da mun kama sa da hannun dama sai kuma ka ce a wai abin da ake nufi bil quwwa to shin in karfi ake magana Allah tsoron ka yake ji ba zai ce karfin ba muna fahimta jama'a shin ba ya shigar da wasu ta ba yace fariqun fil janna wa fariqun fis sa'id tsoro ne ya sa ya shigar da wasu aljanna ko ko a'a ya shigar da wasu wuta in ko har ya shigar da wasu wuta ya kuma shigar da wasu aljanna sa a bisa saninsa da falalarsa da hikimar sa bai ji tsoro ba sai kuma faɗin abin da shi yake nufi sai ya tsorata muna fahimta to za mu dasa aya nan wannan shimfiɗa ne in Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi akan wannan aya wa qala fil yahudu yadullahi maglula subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk tambaya na farko ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malan lafiya da hazaƙa tambaya ta ita ce menene hukuncin kiran sallar a salati karfe hudu na asuba ko kuma uku da minti 45 ya halatta ko kuwa akwai kuskure to wannan hadisi ya tabbatar da haka din annabi alaihi salatu wassalam yana da masu kiran sallah biyu bilal da kuma abdullahi ibn ummi maktumin a radiyallahu anhuma bilal shine mai kiran sallah na farko sannan abdullahi ibn ummi maktum makaho ne sai an masa ishara sannan yake kiran sallah na biyu don haka hadisi ya nuna mana duk cikin sallolin nan babu sallar da take da kiran sallah guda biyu sai sallar asuba ita ce kawai akewa kiran sallah guda biyu da karantarwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya ana yin shi can idan an raba dare gida uku kashi ɗayan uku in ya shiga to sai a kira domin a zaburar da mutane a faɗakar da su sannan sahihiyar magana ita ce as-salatu ana kiranta ne a kiran sallah ta farko wannan shine abinda hadisin Abu Mahdura ya nuna radiyallahu an wanda muka ce ajiye sunansa samura kamar yadda mu muke yi ahlus sunna wal jama'a a kira as-salatu a farkon kiran sallah na can cikin dare amma na biyun ba za a kira salatu ba kuma an ka duba a hankalce hankali zai fi ɗaukan wannan saboda da kiran sallah na farko da na biyu wanne ne ake don a tada mutane to tun da na farko ne sai a ce as-salatu khairu minan nawm mai bacci ya tashi don sallah ta fi baccin da yake alkhairi yayi damara sannan sai a sake kiran da shi a ce to yanzu damaran da kai maza gabato ga sallar lokaci yayi kaga wannan shine yafi wallahu a'lam mai tambaya na ce assalamu alaikum malam don allah a yi mana ƙarin bayani game da ciyarwa mara azumi saboda lalurar rashin lafiya idan ya ciyar da almajiri karamin yaro ya yi to akwai wanda suke ganin babu laifi amma abu mafi soyuwa wato an so a ci da mutumin da nauyi ya haukansa, wannan shine abinda malaman biyu suka yi bayani wallahu a'lam mai tambaya na gaba ce assalamu alaikum malam tambaya ta anan idan mutum yana da aboki kuma sai ya fahimci abokin yana jan shi zuwa ga lalaci da barna da bata shin ya halatta ya dauka gaba gare shi ko kuma ya bijire masa gaba daya to ba gaba zai yi da shi ba domin ya tabbata a cikin hadisi musulmi yana da haƙƙi akan dan uwansa musulmi amma zaka ba shi haƙƙoƙinsa na sallama amma mu'amala tunda ka fahimci zai kai ka zuwa ga banna ne ba za ka bi shi ba Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar kar ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kansu ko dai da shirka ko kuma da sabon Allah subhanahu wa ta'ala idan kun yi haka sai azabar wuta ta shafe ku sannan mai akhdari Abdurrahman al-Akhdari yana cewa rahmatullahi alaihi wala yajuzu lahu mujalasatu fasiqin wala sohbatu wato bai halatta ba mutum ya zauna da fasiki ko kuma yayi abota da shi tunda ka san fasiki ne ka san ga yadda yake to tsakaninka da shi kawai sallama salamu alaikum ita ce ta musulunci amma a yi mu'amala tunda ka fahimci yana kokarin canka zuwa ga banna ne sai ka rabu da shi Allahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam dangane da karatun da aka yi jiya dangane da izgilanci ga addini ya ce to misali shugabanninmu da suke rantsuwa da alkur'ani kuma amma daga baya sai aikinsu ya saba da rantsuwan da suka yi su ma anan sun yi izgilanci da alkur'ani kenan to duk aikin da mutum ya san ba zai yi ba har gara ma kada ya daura ma kansa nauyi kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan annabi alaihi salatu wasalam ya ce ma yanbaghi lil mu'mini an yudilla nafsa bai kyautu ga mumini ya kaskantar da kansa ba aka ce da shi wa kaifa yudhillu nafsa yaya za a yi kaskantar da kansa sai ce an yuhammila min al'amali a'mali ma la yutiq ya ɗauki wa kansa nauyin abin da ba zai iya ba don haka izgilanci ne wannan da alkur'ani mai girma ka rike shi har ma za ka ga wasu ma saboda rashin sanin ma girman alkur'ani tun daga nan kake iya gane ba abin kirki za a yi ba takardan da aka bashi ta rantsuwa sai daura ta kan qur'ani kun taba lura kuwa takardan da aka bashi wanda za a rantsar da shi sai haka kawai daura kan ƙur'ani ƙuranin ya zama mariki shi yake kallo yana karantawa kaga tun daga nan ka san ba za a yi abin kirki ba don haka har gara ka ce kai ba za ka rantse ma da qur'anin ba ma domin gudun kar ka zo ka hau gaɗa a gice don haka muna fata Allah ya mana tsari na wannan ce assalamu alaikum malam menene hukuncin irin wannan kasuwancin na online transaction kamar misalin siyan mota a intanet gashi baka ga yadda motan yake ba kuma baka san ya kalan motan yake ba shin irin wannan kasuwancin ya halatta to a musulunce wannan shi ake kiran shi bai'u majhul siyar da abu wanda yake ba a sani ba a musulunce wannan bai halatta ba kaman ka ce zo kaga ga wani tsuntsu can na sai da maka da shi a iska ka bai'u tayri fil hawa ko kuma ka bar isamaki filma kamar ruwa kifi ka ce zo kaga wannan tabkan ta wace wancan kifin da yake yawo gashi na sai da maka da shi ko kuma ka ce ina da wani gudajjen bawa ya gudu an ce da ni ya yi wuraren arewa ka bi shi kawai ka bani kuɗin amma girman shi da abin nan zai naira arba'in misali ka neme shi kawai ni ka bani kuɗin shi ake kira bai'u majhul amma albai'u ala sifa sai da abu akan sifa wannan babu laifi a musulunci musulunci ya yarda da wannan ka ce wane ina da riga iri kaza mai kaza yadin dan kaza ne tana da kaza don haka in ya siffanta maka kaga ya maka to wannan babu laifi ya juzul bai'u ala sifa ya halatta a yi cinikayya a kan sifa to in cinikin nan na online internet din nan da ake yi in suna rubuta irin waɗannan bayanai to babu laifi kana iya siya amma in kawai mota ce za a sa maka hoto a ce gata babu wani details to wannan bai halatta ba to kuma ana tunanin kamar ai suna bayani a ciki tana da kaza tana da kaza tana da kaza to wannan a wurin mu ma suka samu wannan shine albai'u ala sifa ciniki akan sifa wannan babu laifi amma kuma malamai sun ba da zaɓin in an kawo ma kaga sifofin nan da aka faɗa bai kai ba ko ya rage ko ya kasa to kana da daman da zaka ce ka fasa na wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam e, e, yana so a faɗa mai hukuncin kamar a ce malami ko kuma lakcara da ya nemi cin hanci a wurin ɗalibi sannan kuma ya nuna da cewa in har ɗalibin nan bai bada cin hancin nan ba zai kada wannan ɗalibin sai ɗalibin ya gaba yadda zai yi sai ya bada wannan cin hancin tambayar shi anan shine menene hukuncin shi malamin da ya karba wannan cin hancin da kuma shi dalibin da ya zama mai dole ya ba da wannan cin hancin so cin hanci umuman ya tabbata a cikin sunan annabi alaihi salatu wasalam ya ce la'anatullahi ala rashi wal murtashi wal ra'ish la'anar Allah ta tabbata akan mai ba da rasayawa da mai ansa da mai hanyar a ansa to amma kai a halin da ka tsinci kanka irin wannan yanayi to Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka laifinka don ya tabbata a cikin hadisi inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa wa alayhi Allah ya yafe wa al'ummata abinda suka yi kan kuskure ko mantuwa ko abinda aka tirsasa su akai don haka kai ta bangaren ka babu laifi ka ba da sadaka amma shi da yayi wannan aiki ya fada cikin fishin Allah subhanahu wataala kuma aikin da ya haramu Allahu a'lam tambaya na gaba ce assalamu alaikum Allah kare malam shin ya halatta mutum ya sha wani abin da zai hana shi bacci domin ya samu dama ya tashi cikin dare ya yi ibada a cikin wannan watan mai albarka bai halarta ba saboda ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce la darara wala dira babu cutan kai babu cutan wani saboda duk sanda za a ce ka sha wani abu wanda zai hana ka bacci to la shakka akwai effect cuta wacce za ta biyo baya domin waje allan laila libasa mun sanya dare domin ya zanto sutura gare ku wurin hutu to duk lokacin da kai kokarin adjusting ka canza zai affecting naka sai dai ka jajirce ka tsaya ka hana idon naka bacci ya zanto yinin ka ya koma dare daren ka ya koma yini ka yi bauta da daddare sannan kuma da safe ka koma ka kwanta amma ka sha wani abu wanda kuma abin nan zai cuce ka to wannan bai halatta ba domin wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku yi jifa da hannayenku zuwa cikin halaka wallahu a tambaya na kusa da karshe ce assalamu alaikum malam tambaya ta nan menene hukuncin mutumin da ya rike sunuka a matsayin sana'a shin kuɗin da yake samu da sunukar halal ne ko kuma haramun ne sannan idan ya ba mutum kuɗi da wannan kuɗin sunukan ya halatta mutum ya karba so duk wani wasa wanda ba Allah bane ya ce a yi sa haramun ne a wurin malamai duk wani wasa wanda ba Allah bane ya ce a yi shi malamai sun haramta sai dai abinda yana iya dawo wa mutum musulmi da fa'ida wannan kuma a hali na lalura an halatta mutum na iya yi to amma nukan nan na tunanin akwai ta fa'ida a cikinta sai dai bata lokaci da ihu da tsalle-tsalle da hayaniya to sannan shi kuɗin haram malamai sun kasa shi gida biyu zuwa uku ko dai ya zama na abin da mutum yake tarawa halaliyansa fi haramiya ko kuma ya zanto haramiyan fi halaliya in haka tabbatar da cewa haramiyan fi halaliya to haramun ne ka ansa amma idan halaliyar karin jayar da ita akan haramiya to wannan babu laifi kana iya ansa wallahu a'lam tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum malam sallar tarawihi gun mata a gida ko masallaci wanne ne ya fi falala to in za su yi a gidansu ya halatta kuma ya fi falala saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce kada mu maida ainihin gidajen mu kabaruruka yaya za mu mai da gidaje kabaruruka wato shine da rashin ambaton Allah don haka sai mace ta zauna a gidanta ta raya sallolin nan a cikin gidajenta ta kori shaidani cikin gidajenta wannan ya fiye mata ta zo masallaci a yi sallah da ita amma in har ta zo masallacin kuma ba laifi ba ne don ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi salatu wasalam ya ce la tamna'u ima allahi masajid allah wato kar ku hana maku yangun allah zuwa masallatan allah subhanahu wa ta'ala amma ta yi a gida ya fi zuwanta masallaci falala wallahu a'lam to sai cikin masallaci a gurguje lokaci yau ya tafi na alaikum salam na an tambayi abdullahi ibn mas'udin irin wannan tambaya radiyallahu an sai ya bada fatawan a tayin kasar matukar ba wurin ka bane ka tayin kasar kuma shi ma da kanka an samu cewa yakan yi tafiya shekara biyu yana kasar abdullahi ibn umar shi ma radiyallahu anhu wani ya tambaye sa yace ina kasuwanci tsakanin sham da madina ya zan yace duk sanda ka ka ta kasar duk iya tsawancin kwanukan da ya kama ka wallahu a'lam na'am na'am ba mu jinka sosai akan sallata salatu tasbih na'am ana faɗin subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar shi ake kawai ba wani abu da za yi sai shi in dai tasbihi ne na zaman ta tasbihi za a cikinsa eh. babu sallama sai ka haɗe ta gaba ɗaya kamar da kake a zahar la'asar isha'i na tambaya ta ƙarshe na kasar na na ya yakan kuma lazanci wasu kamar raka'at alfajiri da kuma wancan shafa'i da wuturi eh Na eh in kai babu laifi don annabi alaihi salatu wassalam yayi ne don ya rangwanta mana ba wai don akan ya haramta ba eh, yayi ne saboda kamar da ya tabbata a cikin hadisi as-safaru kafatun min al-azab tafiya wani bangare ne na azaba to don a sauwa ma matafiyi sai aka sarayar da wasu nafilfilin kuma ya riko da wasu to man kaga kana da kafin da zaka yi babu laifi kana iya Allahu a'lam to zamu danka abin nan ga